الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضان وأخاه وأرسل في المدائن حاكمين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قال لمن المقربين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya sake hada mu a wani jikon wato a wannan masallaci domin ci gaba da karatu cikin alkur'ani mai girma tare da jin fassara ko tafsirin rasul alhali ila ma'anar qur'an muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora yau muna lahadi sha shidda kenan ko sha shidda ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da hudu hijira a cikin sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina daidai da sha hudu ga watan takwas na kididdigar miladiya a shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu in ya inganta alhamdulillah muna cikin suratul a mun shiga kisar annabi musa alaihi salam kuma ina jin za mu tashi a ta ɗari da ko? domin mun karanta ɗari da uku ɗari da hudu ɗari da biyar ubangiji da baraka ta ta'ala ya ce wa ƙala in kun ji da bi a ci biya in kun tafi da sadiqin da yake ka karanta ko lokacin da annabi musa alaihi salam ya sai da sako wajen fir'auna da mutane shi manya-manya 'yan majalisa da ministoci da isar da sakon allah cewa daga cikin abin da ake nema ga fir'auna akwai kadaita allah da bauta da imani da manzanci annabi musa alaihi salam sannan bayan Allah bani Isra'ila da ya kotar da su ya sake su ya yantar da su kuma su yi hijira zuwa sha do lokacin da ya ji da wannan sakon ya ce ya ra'un inni rasulun ya min alami ya ce ni manzo nake daga Allah Allah ya aiko ni hadithun ala Allah a kula Allah ilha kuma ya kamata gare ni ya cancanta abinda zan wada ma zan wada maka gaskiya ba zan yi karya ba ba zan wa Allah karya ba muna zo muku da hujjoji mabayyana fa arsil mai bani isra'il to wakala sai fir'auna ya mai da jawabi yace ma annabi Musa alaihi salam in kunta jita bi ayati in ka zo da wata aya wata mu'jiza ala da awaka akan cewa kai manzo Allah ne fati biha ya kalubalanci Allah mu zai ka zo da ayan mana ka zo da hujjarka ka zo da mu'jiza in kun ta min sadiqin in dai kana cikin masu gaskiya Allah ya aiko ka sai Allah ya aiko ka ka hujjarka gwada mana alama da mu'jiza cewa Allah ya aiko ka fa alqa asa sai Allah Musa dama abin da yake bida kenan eh? abin da yake bida kenan da yana dauke da hujjoji akwai hujjoji akwai mu'jizoji to fa alqa asa sai Allah Musa ya je wa sandashi bai zaniyar mu mubi sai gata ta canza ta juya daga sanda ta zan maciji ne ai hayyatun azima macijiya babba kunga sanda ta juya ta koma a macijiya wannan ikon allah ne mu'jiza ce ta nan Musa ta yi karhin sihiri ba sihiri ba ne amma akwai mu'jiza cikin abubuwa kawai kul'ada cikin abubuwan da suka saba ma al'ada akwai mu'jiza akwai irhasat akwai i'ana akwai kuma abin nan eh, karama duka waɗannan abubuwa akwai su ita mu'jiza annaba aka ba mu'jiza lokacin da sun ka zo da sako domin a ƙarfafa su wannan mu'jizar ta zama dalili cewa lalle Allah ya ka domin kowane ya ce karya su yi bai iya tsawa da wannan abin da sun ka zo da an gane ko sannan akwai irhasar wayanda su kuma kamin annabta kamin ta aka ba manzanni su shi ma wani taimakon Allah ne na karfafa ga wannan manzon ta hanyar zama manzo kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance tun kamin ya zama manzo an sa girgije ya mai inuwa lokacin da sun kai tafiya ga sasha girgije ya mai inuwa duk inda ya tafi sai girgije ne mai lema ne mai inuwa a abokanta ya suka ce to girgijen gabiyan mu na ya kai kowa ya wata ya yi daban-daban a ga wani na ce girgijen gari da sun kai daban-daban sai gashi sun shiga cikin rana sun koma cikin rana ko yaya annabi yana cikin inuwa laura alaihi sannan ya kasance sun kami manzanci ah, a yi shi da kaciya da haka ba wani manzanci da zai ce shi ya yi ba manzo a kan kula da wani sannan ya kasance in ya biya duwatsu su ne mai su ne mai gaisa suna gaishe assalamu alaikum to wannan shirki ta mai hasa to kun ga mu'jiza ya kuma gata wata aka ba yi Musa alaihi salam sannan akwai karamat wanda Allah yake girmama wasu bayansa ya karrama su da wani abu wanda yake na mamaki sai dai bambanci tsakanin mu'jiza da karama ita mu'jiza sai a ce ga shi mun ba baka kaza duk wanda ya ja da kai ka faɗa amma ita karama wani yin bai san cewa yana da wannan karama ba sai dai Allah ya bayyana da ita a gani ko ba zuwa zai ce ku to in muku karama ta ba in dai ya zai wani ya zo ya ce ku zo in gwada muku karama ta to sai dai yanzu ya iya zai don akwai sihirce-sihirce akwai karama karama tana bayyana da bawan mai ibada wanda yake kuma bai bawa ma dokokin shari'a amma ya haka mutum yana kare dokokin shari'a kuma wani abu ya bayyana gare shi wannan sai a ce shekaru na shekaru sun yi an gane ko yasa wani malami wato ibn taymiya ya yi rubuta ta yi al-qur'an bayna awliya ar-rahman wa awliya shaytan wato bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan an gane ko to akwai ihana kamar yadda an ambata ana ana taimakon mumini wanda bai kai ba ta tace ba bai shahara da bauta ba sai Allah ya taimake shi da wani abu na abin mamaki amma dai wannan ya ana din ba ta kai da wato ba kai karama ba sannan akwai ihana wani abu ya bayyana na mamaki amma kuma don a walakanta wannan wanda abin ya bayyana gare shi ya zo cikin karamomin annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minozin annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba yake wata rijiya wanda wannan rijiyar wato ba ta da ruwa da yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a sai ruwan rijiyar sun kai waita to musai da matukar sabu ya yi da'awa annabci ya ce ai shi ma manzo Allah ne sai ya je da wata rijiya tana da karamin ruwa ya ce bare gwada musu shi ma annabi Allah ne da ya yi abin da ya kai ya towa ma rijiya sai wuce rijiya ta fake gaba ɗaya kaga Allah ya ta amma kuma wani abin mamaki na ya guda ku jama'a duk abin da ya kawo wannan bayanin shi ne amurin karifin al'ada abu wanda ya saba ma al'ada wanda ko wani ya zo ya zo ya zo da irin kuma zai zuwa da shi to ga shi ya bayyana ga annabi musa alaihi salam to sai mu ji shin wanda ya yarda tun da ya ce a zo da aya kuma ga shi an zo da ita to da aka zo da ita ya yarda to ga aya ta biyu mu'jiza ta biyu wani za a yada hu kuma annabi musa ya ciro hannu ne ai a kare da hannun jeji ya fitar da hannu daga wuyan riga bai a bai zo sai ga hannun ta zama farafes tana haske za su sha'a wato tana da haske kamar irin na rana da zuri ga masu kallo khilafa mata na alayhi min al sabanin yadda launin jiki ne yake na wato uduma kusan launin fata akwai launin da ake cewa uduma wanda yake launi ne mai zama fata ba kuma ba baka ce ba sun shi ne uduma Tumma a azalu an kusa ya ta shawaru na fima ya suna wanda ne to da ganin waɗannan mojizoji guda biyu hannunsa iya sa hannunsa ga hamata ya fi suwa sai yana haske sannan sanda dai wadda yake wannan sandar a salatan sandar makiyayi ce wadda yake amfani da ita yana kakkafo wato ganye sannan ya ga maciji ko kura za su taba dabbobi ne sai ya koye da wannan sandar shi yasa lokacin da annabi musa alaihi salam ya ce turu sinin dutsen turu saina ah, وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى to kamin a ba shi wannan mujiza sai Allah ya tambaye shi kama yana son ya yi bayani Allah ya san bayanin da zai yi amma Allah ya tambaye shi domin ya kimsa ya san wato ga wani sandar da ke tattabe kuma ga yadda za ta koma da baya Allah ya ce ma jirke ne mini ka ya Musa mina da aka hannu damar ka ya kai Musa qala hiya asaya sai ce sanda ta sai ce kuma amfani da take yi da ita atawakkalu alaiha ina ɗan dogara da ita kun san ko mutum ba gajeye ba ne to yana iya amfani da sanda ya ɗan ba da ƙarfi gare ta wajen tsayi sai ya ya ɗan huta a kansa balle makiyayi wanda yana yawo da dabbobi yana kiwo sai kun ga akwai yawon yayi yawa yawon yana da yawa haka wani lokaci zai dan dogara sandan nan wato ya tsaya wasu gari wa a ko shi kushi biha ala gani yake kuma cikin amfani da nake yi da wannan sandar ina kakkaɓo ganye don tumaki na wani ya fi ha ma'arin kwakwara kuma ina da wasu bukatu da ita bayan wannan kamar korar kwari da dabbobi mamakon su kaba da ranar na ba da kwari wanda yake kamar da macizai ko kuma za ku suke kokarin su kai rai da dabbobinsa kun ga sai allah ya ce mai jemar da ya so ka jemar da sandar tun daga nan dutsen tuwar sena sai allah musa ya fara jemar da ita da ya jemar da ita sai ta zama cibiya sai allah musa ciyar da sanda sai amma da yake ta canza ta canza masani ne sai ya canja baya sai Allah ya ce la ta kafu kada ka ji tsoro sannu ha sirar ta kalkula za mu mai ce ta wata ta farko don haka Allah ya ce ka kama sandarka kama ta dai kan maciji na kada ka ji tsoron kama shi sandarka ce don haka ya kama sai ta koma sandarka sai Allah ya ce to ga ayoyi na guda biyu ka sai ga zara'ama da mutane ne sai sun tambayar ka ina alama cewa Allah ya aiko to ka gwada mai sandan nan ka gwada mai hannu to sai suka bayan ya gwada musu wannan mujiza guda biyu sai suka keɓe keɓe suna shawara suka ba annabi musa can sun ka tawo suna shawara manyan gari da shi fir'auna to waya za mu yi da tarihi nan kun ga abin da yi to ya za a yi qala al mai min qawmi fir'auna inna hadha la sahirun alim sai ne agon wadawa sai suka ce to ai dan kai da shi ai wanga abin da yayi ba mu mu'jiza ta ba sihiri na wanga sahirun alim masani ne wanda yake fa'ikun ya wuce sauran masu sihiri ne ilimin sihiri wato a cikin ilimin sihiri وفي الشعراء يا ذو الشمس في الشعراء إنه من قول فرعون نفسه سورة الشعراء fir'auna shi kanci da suka bullo mai da wannan shi ma ya faɗi haka baka annahum qalu ma hu ala sabili tashawur sun faɗi wannan an kai matsaya cewa kai mu gaya wa ka mu mai da sihiri ma. kuma kai mai sihiri ne mai dabo ne kuma in ka yarda musa rana wadda za a yi gwadayya a gwada mu kawo masu sihiri wanda za su goge ka to da suka ce mai sihiri ne inna hadha la sahirun alim ba an yi yukhrijakum min ardikum abin da yake nufi ya fitar da ku daga kasar ku ba ma za ta amuru to ni kun ka ce ayi ni a shawarar ku falu arzik wa akahu sai suka ce to sarki abin da za ka yi ka jinkirta al'amari da shi da nan uwa ne wa arsil fil mada'in hashiri in ka jinkirta a sa rana a ba da dama a kimsa a gayyato masu yiri cikin garuruwa mai garuruwa a aika duk wani wanda aka san ya iya sihiri a gayyato shi ya atuka bi kulli sahirin ali masu gayyan nan da ka aika za su zo ma da duk wani masanin sihiri ai yi musa wanda ya wuce annabi musa fi mai sihiri a cikin ilmi sihiri to kun bi shawarar da suka ba fir'auna kuma sarki ya amce ta don haka sai zartar suwa an gaya ma annabi musa cewa abin da kan da shi sihiri ne kuma mu sanya rana tsakaninmu da kai suka ce makanan suwa eh? wani ni Allah yake gaya mana قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى to بيان الله bayanin da أكثر gudana أكثر sa aka sa lokaci bayan fir'aun ya ce abin da ka zo da shi sihiri ne kuma muna iya jawo ma da wanda sun ka ka wannan ilimin ne don haka ka sa muna lokaci kai ga sawa ba sarki zai sawa ba ka sa da kanka sa muna rana da lokaci da wuri ya an dai musa ya ce ma wa'in kun yawon da shi abin da alkawari wanda aka gana da su ranar ranar ado wata rana ta da suke ado na fir'aunanci na al'ada ya ce to a sa wannan rana kuma da hanci za a zo da hanci wa an yi wutar nasu duha sannan aka ce makanin zuwa bagire wanda a tsakiyar gari wanda waɗanda a can za su zo waɗanda a can da waɗanda a can kowa zai zo a taro shi ne aka sa lokaci aka sa rana mala ya ce wala na dari sai dai ba mu sani ba kai fa arsala fir'aun wani asiru saha ya fir'aun ya aika jakadu ne wanda za su taro mai masu tsiri fil madain a cikin birane ne ba alqur'ani ne ba mu labari wa kai fa istamau kuma yaya sun ka hadu a lokacin da suka zo hatta ja'u bihim ya haka suka zo da su fa na a amama mahabarin dalilin yanzu dai ga mu gaban wata majalisa ko wata mahalarta sabuwa mahadarun sahara shine lokacin da yan sirri suka halarta wata ra'auna da fir'auna lokacin da suka zo tsakanin da fir'auna ana kulla jinga kafin a kai ta wajen sirri da za su wa ma bainar janibai ne min mahawir min mahawir al-akai da abin da ya gudana na kulla jirgi da jinga tsakanin fir'auna da masu sayarin da ya gaya su a da fir'auna gayyato وجاء a فرعون su fir'auna السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا in كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين وجاء السحرة فرعون في سوى من ينصير فتدور فرعون قالوا مستكي إنا هو إنا بتحقيق الأمر الثاني وقرأ في الثاني وإلى خارج ألف بينهم عدو جاهز inna lana la ajra suka ce to sarki mai girma sarki lalle fa muna da dangar da za a ba mu in kunna na hadu gari in mun kasance masu jaye in mun karin jaye fir'auna ya kamata kuma rinjaye rinjaye annabi musa ya kamata mu samu wani abu mina na za a ba mu a faɗa mana kan mu ji karfi ne a yi qala nam yace eh dahir za a ba ku jinga mai tsoka kuma jingabku ta kanya a ba ku dirhamoni ko dinarori abinda zan ba ku matsayi zan ba ku mukamin cikin gwamnati wa innakum Lamidal muqarrabin da zarar kun yi nasara kuka rinjaye musa to kun zama manya manya yan majalisa mukarabai na kun ga wannan ai a ba su kuɗi ko yayi a ba su shanu yayi a ba su turari wa muna yin tahajjul muhawara nan ne aka kare tattaunawa da muhawara na tsari da tsakanin masu sihiri wa fir'auna da fir'auna wa na mahadarun jadidu yanzu kuma ga wata mahalarta wato yin ta kauma a musa masu sihiri sun gabu da annabi musa amma majami'in ama <coughs> gaban taro babban taro minan nasi na mutane lil mu'aradati don kowa ya bidiro da abin da aka yi wal musabaka domin a yi musabaka a yi ne ya? wa zai tsere mu wani annabi musa zai tserewa ko masu yi zan tserewa fata kaddama sahara to da aka haɗu gaban fir'auna da sauran mayan mayan gari ɗan majalisar fir'auna da ministoci sauran wayan kasa da sauran jama'a gari mutane kasa an haɗu to shine sai yan sihiri suka ce qalu ya musa ya قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين سحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم sai suka ce kalu suka ce ya musa ya kai annabi Allah musa su ba su ce ya annabi musa ba domin a wannan lokaci ba su imani ta ci mazo Allah ba suka ce in ma an tulkiya ko dai ka fara jefa a saka sandarka wa in ma an laguna na hannun mulki ko ya zan mu za mu fara jefa mun ba ka gaba ka jefa in kuma ka ga mu za mu fara jefa mu fara jefa abinda aka yi mu kuma mu jefa kaga ai sun yi ladabi ko sun yi ladabi domin sun nemi zai Musa ya shi zai ba da izini shi an gaba ko dai ya bada abin da aka rai na mojiza ko kuma a'a ya bari su hana gwada nasu abin da aka rai kalan Musa sai annabi Musa alaihi salam ya ce alku a ku jefa amurin da izini bi taqdimi al ya ba su izini su fara jefa abin da aka rai su tawassulan bihi ila ihar al-haqq domin in sun ka fara jemawa bannata sun ka zo da yi. kun ga bannata gaba ta sai a zo da gaskiya a shane don haka ko da wato jayayya ake ko tattaunawa ko mukabala to wanda ya zo da wani bayani wanda yana son ya ɓata gaskiya to a mara sa kai gaba sai ya mara bayanai ne sannan a rubuta zuwa abin da ya zo da shi eh, a fara ga musa shi gaba don haka annai musa ya ce ku fara jebawa falamma alqaw hibalahum dama sun zo da yakwai tunka na yakwai wa mun da wasu yan sanduna na su karana lokacin da suka je masu saharu a yunan na sai suka yi dodon bango sun ka ce idanun mutane ma'ana saharu a yunan na sarrafu ha sun juyar da idanun mutane an idara ha daga hakikanin su fahimci abin da sun ka gani sai suka ɗauki da abin da ka gani daban abin da an kai daban wasu tara hagu kuma sai da sun ka tsoratar da mutane sun ka rikita fage kawo fuhu wato suka tsoratar da su haisu su hayyalu ha hayyatin sai suka nuna kamar mace zaina yadda wannan sun ka a suka zama abin da mace zai ta san nan ta sa'a suna saurin tafiya wani mutum an yi kama kuma yana yiwa a fahimci cewa an na munaka aswatan mumaida cewa akwai wasu sautuka masu tsoratarwa wata awiza sinta eh, shatta sannan da wasu abubuwa na wato dodon bango iri daban-daban ba wai ainihin ah, mace zaina na hakika ba amma da yake an rudar da filin bayan sai hankalin mutane ya daga ga kiɗe-kiɗe ga tadda wurin ana ana ihu kun san kamar masu tallan magani waɗanda ga zuwa suna cewa suna son su kasuwar sama ko ko kuma suna son su dagon jariri ko kuma su ce za su sa kuka yanki shidda cikin hancinsu in ba garde na in wani in mai tallan magani ya sai an yi kiɗi an yi kiɗi an yi rawa an rike ta yi liya kura ta tashi sannan ya zo da abin da ya kasa ya zo da ya kuma ba gaskiya na ba in ma wani dabo na ya kasan ya sai ya yi amma kau da irin na yake yi yanzu ba wani to shine wa'annan masu sihirin sun kai ja'u bi sihirin azim sai suka zo da sihiri wanda yake mai girma amma mai girma fi a na su ga idanun mutane wa in kana fi namsin yi hakirar duk da cewa abinda sun kai bai taka karya karya ba walakantacce ne wa zalika annahum alau khibalan tiwala yadda sun kai shine sun samu wasu yankwai tumlakin yankwai masu tsawo sun ka shashaye su wato da ba wa an bin za'abar sannan suka samu wasu 'yan itace can sanduna sun ka shaye cikinsu da zaiba sun san zaiba ne tana kyalli ko to waje alu dahil sirkar isi sai suka sanya a can cikin sandunan wato sun nan kwakware su za'abaka suka sa kuma wannan zaiba ayyabar falamma an sarrafi ya haru shi lokacin da zahin rana ya kama yankwan nan da sandunan nan ta harraka sai a rika wasu na motsawa waltawa abu ha alawa sai sashen sandunan ko kuma sashen yankwan sai ya aka ga kamar yana nadewa yana lankwacewa ta haka sashi hatta ta hayyalar nasu an mutane sun kazaci kan da haka ya cewa mace zai amma ba wai mace zai ne na hakika ba to kaga a nan da suka zo da irin wannan nai Musa alaihi salamu ya ga kamar sun zo da wani abu ya yi kama da abin da ya zo da shi kada mutane su doka sihiri a gaskiya manzancin Allah safa Allah karya ne don haka nai Musa ya san tsoro wannan wani ni Allah ya yake gaya mana فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى shine a wannan lokacin da ya ga wannan abin da sun kai na kawai da ido annai musa har ya ta samu jin tsoron kada mutane su doka cewa abin da sun kawo da shi masu irin nan gaskiya ne to kasa fahimta hakikalin gaskiya ta manzancin da ya zo sai Allah ya ce mun ka ce ma annai musa kada ka yi tsoro wanga abin da sun kai banza ne in naka an tal'ala kai a saman kai a darin jaye jefar da sandanka sandan nan taka talqaf ma sanau za ka haɗiye duk na abubuwan da sun kai zuwa sunan sanduna da yawai shi ne allah musa alaihi salatu kuma haka a to shi ne allah ya ce wa haina ina musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi musa an alƙi asaka cewa ka yi jefa sandarka bai za a iya talƙafu da halƙi hidatta a ainihin al'asali kaftalewa sai ga wannan sandarta allai musa tana haɗiye ma ya afikuna ai yi kallemuna abinda suke ji jujjuya na wannan sandunan da yamma bai tamwimi fawaka al-haq na sawaqa al-haq وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je kuma sandan nan ta zama cibiya ta haɗe na su sanduna wanda sun ka zama macizai mace macizai da yawansu kuma sandan nan ta dawo sandarta babu inda ta ƙara girma ne musa ya riga sandar shi to kowa ka abu haku sai gaskiya ta tabbata ta bayyana wa ba zala ma ka nuna nuna abinda suke aikata a nasiri shi kuma Allah ya bata shi ya lalace ba gulibu sai aka rinjaye su suwa ai fir'aunu wa qawmu wato aka rinjaye fir'auna da shi da mutane ne hunalika a can wa qala musa gari sai suka tura wato suka dawo suka zama zalili da tsaro suka zama zalili tabbatattu jama'a kun sani duk wanda ya yi kokowa sai ya kai kare ko kokowa fa kawai ga ma yan kwallo tiftin din sun su ce kuma ne tiftin ya kai yin Ko ko ina ta ga irin wannan al'amari mai muhimmanci mai girma wanda daula ta gaba ɗai sarki wanda yake babban daula mai ƙarfi wanda ya zo annai musa yana gani annai musa talakan shi ne domin cikin talakawa ne yake bari isra'ila ya zo da wani abu wanda ana son a rinjaye ya zo da ya ana son a gwada mai karfi a rinjaye sai ga shi an zo an gwada allah ya rinjaye da nan musa to kun tabbatar da fir'auna ba zai ji daɗin wannan faduwa ko ba zai ji daɗin faduwa kamar yadda zaruminka ko a wani kokowa ko wani lalle in ya kai kasa ba ka jin daɗi ko to haka nan fir'auna bai ji daɗi ba don haka zai ji cewa ya an kai ya faɗi kuma ba zai ɗauki faɗuwar ba maimakon ya yarda cewa to yanzu mun yarda da gaskiya annabi musa karin ja to ni bai zai yi wata hanya zai bi kuma ya fito ma annabi musa da shi da mutanensa bale ma gashi su wayannan da sun kai sihiri sai gashi sun yi wuya Allah ya ce ulkiyar sahara su sajidi sai kawai masu yi suka ji an jefar da su wani ikon allah ya rinjayar da su sun miƙa waya sun kafa da suna sajada suna girmama allah suna masu imani da manzanci annabi musa qalu amanna bi wasu alamin bakar da ko na qalu amanna bi rabbil alamin رب موسى وهارون نعم قالوا سكتي آمنا برب العالمين mun yi imani da ubangijin talikai in akwai wanda bai gane ba bai gane wanda ubangijin talikai ba suka ce rabbi musa wa harun ubangijin nan na annabi musa da haruna li ilmihim saboda su masu sihiri sun sani bi annama shahadu abin da suna gani min al-asa na sanda annabi Musa da ta hanyar sandunan su da yawan la ya ta'atta an yi kuma da zai yi wa ya ta hanyar sirri da ba ka sun sa abin nan ba sirri ba ne daga Allah ne ko ta zai to marokon da wanda da ya jawo malamai ne na ayi mukabala sun haji marokon ya yadda sai ta ina don bi da za ku yi ta kuɗi kawai Ta ƙalar fir'aun قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون qala fir'aun sai shi sarki fir'aun ya ce a amantum shin ba su za ku yin imani bihi da annai Musa kabla ana azan lakum kamin ba ku izini ba ni ni gayyato ku wajen wannan mu'arada da aka yi ba jejjeniya da aka yi ba wannan musabaka ba ni ni jawo ku ba to ya za ku mika waya ku yadda kamin in ba ku dama sai ya ce ina haza la makarun makar su mu usul madina ya ce ai wannan makirci ne sun kulla cikin gari ma'ana wai haɗin baki na tsakanin allai musa da masu sihirin sun kame shi abubuwan su a wata aya ma yace inna hadha la kabirukum innahu la kabirukum innahu Kabiru, kabirukum alladhi 'allamakum as-sihr فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى to a watan kissa sai fir'aunu ya ce musu ai na gano wada abin ya shi dai musa dama shi a babban ku shi a babban malamin ku da ya koya musu sai don haka ke sa sai kun ka sakan mai ba don wai ya zo da gaskiya ba allah ya kunce amma sakan mai na kun kai to shi ne nan yake ta makirci na haɗin baki kun kai don a rinjaye ku sannan wato litukuli na ha'alaha wato don ku hidda mutanen gari daga gari wato shine a fitta bani isra'ila daga kasar fir'auna yace to abin gari kun kai zai yi muku horo fa ta alamu lalle za ku san sakamakon abin da kun kai kun za ku san kun yi ba daidai ba a shine yace lau kadda anna ku. wallahi zan kakkace hannu ko wani hannu guda ko arjulakum da kawo muku kawo guda min khilafin sabani kenan an kace an kace hannun dama sai kawo hau in kuma hannun hau ya a kace kafar dama na ku. Ya ce kuma wallahi zan daure in rataye ajama da baki daya a wata aya da Allah ma ya karanta ya ce la wala usallibannakum da zuri nak zan samu ku tuturan dabino sai kowane a daure shi a tsire shi ne wannan bututun da nilo sai ya mutu to kala hazar kalama ya faɗi wannan zance da tawifan dan ba da tsoro barazana da sahara daga masu yi wani kai ya sake tsoro al'ama kuma ya faɗi wannan don ya rena hankulan jama'a Wannan sai ya mantar da su ma asabahu abinda ya same shi bin al na faduwa da kariya wa yaj'al al-amra makidatan mudabbara yan mai da abin wata wani al'amari ne na da wanda aka kulla mai da musa tsakanin annabi musa wa sahara da su yi fa ya za da zalika kama fata mun sakata al'ama kina so ya dawo da martaba sai wani ta fadi wato rijayen da aka yi da girma ne da ya fadi yanzu yana son ya dawo da shi wa amma sahara amma su waɗannan masu sihiri fa mu lallai ka su nafa'ahum ilmu ilmin su ya amfane su kun san ilimin sihiri bai da amfani ko domin koyon zai yi su. amma su waɗanda da yake sun koyi sihiri sai suka bambanta sihiri da mu'jiza ilimin sihiri ya amfani ke za ake cewa komu a musulunci kana iya koyon sharri don a kare karka daga sharri su sharri la da sharri la ke amma sai an yi hattara domin wani in ya koyi sharri to zai fada cikin masu sharri eh, amma dai in za ka koyi sharri za ka kare kanka daga daga sharrin nan to wannan babu komi domin ga su masu sihirin nan sihirin su ya amfane su suka bambanta cewa abinda annabi Musa ya zo da shi ba sihiri ba ne don haka falam ya fama kafu ba su yi tsoron shi ba is da kalar imanu fi ƙurobe saboda imani ya shiga cikin rukatansu fala yarji'una ila al-batil ba su komawa ba ga ƙarya har abada qalu inna qalu inna ila rabbina munqalibun وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين نعم قالوا ما في هي بعد kuma ba su ji tsoron fir'auna ba karkata suna kallon shi kamar mai bisa ruwa kalu suka ce inna lalle mu ila rabbina munqalibuna ai ga Allah za mu koma ai raji mu da za mu koma ga Allah da akara alaka saboda haka in ka kace mu ina na zamu ai za mu koma ga Allah za ka ci abin da za ka yi kai wa ma mu minna suka ce kuma ni Allah ya mu gare ka ni kake kyama gare ba abin da nake kyama gare mu illa an amanna bi ayati rabbina sai kawai dan mu imani da ayoyin ubangiji mu lamma ja'atna lokacin da ayoyin ayoyin suka zo mana ba haka a wata aya sun ce mai fakat ma an taqa قالوا لن نؤثرك على ما جاء والذي فقرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا نعم يا كنت مين مو هر أبدا ما مزا كان هيا كما بحيا الله kayancin da aka musu gare ka ana musu hanyar kayanci kana da Allah kake abin bauta ake to wannan hanyar ta ka ba mu zaben ka alama ja ana mu bar abin da ya zo mana mina da ilimi na ilimi na addini da shari'a da wahayi kuma a ƙarshe suka ce faƙaɗe ma an taɓa zai. duk abin da za ka yi ka yi ka dade duk abin da za ka yi ka yi ka kai ka dade inna ma taqabi hali al-hayat ad duniya duk abin da zaka yi bai wuce nan duniya ba hukuncin ka bai wuce nan duniya ba don haka iya ka kake ta kake mun ka saboda haka sai waɗannan bayan Allah sun kai addu'a suka ce rabbana sun maraja wuri Allah suka koma zuwa ga Allah bi du'a da addu'a ɗaya addu'a ne ya rina mu domin ya taimake su ala ta da azabar auna cewa Allah ya taimake su jure ma duk abin da fir'auna zai mutu da cutarwa da azaba fa kalu suka ce rabbana ya kai ubangijin mu afrik alaina sabara Allah ka zuba mana hankuri inda yi mata wa wa'adahu bina lokacin da zai abin da ce ya kike mu da shi Allah ka ba mu hankuri lai Allah na ji a fara kan mu yayin da mu koma kafirai wa tawaffana muslimin Allah kai mu da cikawa akan musulunci muna ku riba ma wasu irin nan wanda imani mai ƙarfi ya shiga cikin bukatansu amma suna sun kare fir'aura wato abin nan ido da ido kuma babu wata razana babu shi ne yadda haza akhiru mahadarin musabaqa wannan shi ne karshen wannan mahalarta ta musabaqa inda aka yi jayayya annabi Musa ya yi jayayya wala nadari hal fa'ala fir'aun bi sahati ma tawa'adahu bi sai dai mu sani ba alqur'ani ne babu labari ba ko fir'aun ya samu zartar da wannan abin da ya kace ma su yi da shi aw lam yaf'al ko bai ba wal zahir abin amma dai bai musu komi ba barazana ta shi ma ta kai ne wani wala mai kadir bai samu ikon zartar da wannan abin da yake zai yi ba mai kaunin yi ta'ala saboda Allah ya ce ma annabi Musa da da da da kan wansa Harun An antuma ku biyu wa man ittaba kuma da wanda ya bi ku a gani kuma shine mai da haka tun da wayannan masu yi da sun bi annabi Musa da Haruna to su ma sun yi rinjaya kan da wanda ya yi musu tsoro ثم ياتي فصل هذا يذكر wani fasali zai zo kama wani sabon wani zai bai wa zalika mu shawarar da fir'auna wa malai shi ne shawarar da fir'auna ne da mutane ne ba da ma wata hadin azimar bayan sun samu faruwa wa fassal jamu taro ya wace Allah ya ce wa kalar mala'u min kawai fir'auna وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال الملأ من قوم فرعون manya-manyan mutane daga cikin mutanen fir'auna sun ce wato sun zo suna tsara suna shishitawa suka ce masara'una bayan ayin jaye shi ya faɗi da suke a tazar musa wa mamu yanzu haka za ka kyale annabi musa da mutane ne da yi kudu zuwa da su yi balla cikin kasa da duwa ila mukhalifa da suna kira zuwa a ba a bota abota wannan da ba kai ba waya zaraka wa ala ya saka ya barka bai bota maka kuma da shi da mutane ba su bota ma allolinka haka za ka yi ka saki baki sarki sarki zai yi sake haka kaga zuki suke ko sun sa zuga zuki suna zugawa dama haka yan suke suke in basara ke ne in wani mai mulki ne da eh, yanzu haka za ka kare suwa ne ya kamata ka karya ba su yi karyar ka ba in ka kyale su za su bata ma al'amari don su da ce to a kama wani wani a kore wani a cire da kujera ne wani a yi ba wani a gaba ya gare gaga masu zuki haka nan da asali shi ne yake wa kana sana'a lahum asnama shi auna dama ya sa ai kuma kuma ka kanana sigara kanana kanana ya gudu na mutane yana bota ma kananan kuma wa kala yace ana rabbukum ni ya ubangijin wa ha kuma waɗannan kuma kan nima a ubangijin kuma kun ga shi Allah alloli ke wala ba kala sai don haka yace ana rabu kuma al'ana to da sun ka buga shi sai ya cika ya cika ya cika kala sai ya ce sanu katilo abna za mu karkace kayan su maza almalu ne wanda aka yawa dama ya dauki wannan matakin to annabi Musa wato ba a yi shi ba da lokacin da aka yi shi ana da jarirai maza ya ce to haka za mu yi musu abinda za mu wa bani isra'ila shine mu ci gaba da sa ana karkace yayan su maza wala sahayi nisa abu sannan mu bar yayan su mata rayayi haka za mu ka ba ka fi yi na bin mai kama wa inna fawqahum qahiru kuma ya ce wa ina inna lillemu fawqahum birbidin kahiru na bari jahannam wato nan yana nuna isa cewa mu muna yi karya mun yi ƙarfin wa an musa wa an haruna wa an bani isra'ila mu ne a sama gare su to kaji abin da yake wanda yana cin kawo yana nuna girman kai da nisa to kala musa na قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ثم يبدو أن فرعون وقومه فعلوا ما توعدوا عليه بني إسرائيل wato bayani yana nuna cewa shi fir'auna da mutane ne sun aikata wannan mugun nuni da sun kace za su min katal ya muna inda kace ya'yan bani isra'ila wasu ka ina sun da barin ƴaƴansu mata rayu sun ci gaba da yin wannan ɗanyen aikin ba shakka wani isra'il sai wani isra'il sun ka kai ƙarar ga wannan da musa ga annabi musa wato wa wa huwa hadha shi ne a wannan mahalarta قال موسى لقومه استعينوا Na. Ta karanta ko? qala musa li qaumi ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah ku yi hankuri ku daure ala azabin akan cutarwa innal arda lillahi ku sani lalle kasa ta Allah wato kasan nan da mulkin nan da kuka gani ga fir'auna ba na shi ba na Allah aro na aka ba shi don haka kasa ta Allah ce yi du'a yana bayar da ita ya gadar da ita mai sha'awa wanda ya so من عباده إلى جوائز والعاقبة للمتقين كما كسان كرشي ويتاو يا تبتا لما هو الله يقباس ما قول إتاو دول الدرجة الديني تتروى تعيش يقولوا كذا صلاة تتولى أما قالوا تسكت قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قالوا بنو إسرائيل متنا موسى تكتمش أوذينا من قبل أن تأتينا an cutar da mu kamin ka zo kamin ka zama manzo Allah wa min ba'di ma ji'ta na kuma yanzu bayan ka zo ga ta manzo Allah kuma ana cutar da mu don haka ka roƙi Allah shi murkushe Fir'auna idan ka ke shi sai a rinja ta mu a kai a tsara kuku sai Allah Musa ya ce ai yana wa ya kusa ga ubangijinku an yi mulika aduwa kuma ya halaka makiyan ko makiyan ku auna. wa yasta khalifakum ya maye kuke da cikin kasa ku zan khalifofi fa yanzu ra kai fa malu. sai Allah ya bayyana da wani za ku yi ga abin da za ku yi Allah ya san cewa za su yi abin da ba daidai ba ko za su yi daidai amma dai sai ya bayyana ga talikan duniya ai yabta zai kuma Allah Allah zai jaraba ku bin ni'imati da nima fayara Allah zai bayyana a tashkuruna ko za su gode ma ni'imar bil islahi ta hanyar ku gyara cikin kasa a wajen na ko za ku ce mu ni'imar nan bil fasari da yin banna a cikin ƙasa annabi musa wato kun ga yana faɗin wannan yana musu bishara cewa su yi hankuri duk wannan wahalarwa da tsar'aunin ke yi musu ƙarshen ta sai allah ya kada daula ce ta faɗi ƙasa sannan allah ya mika musu daular amma su shirya su yi abin kwarai lokacin da Allah ya ba su daula domin jarabawa ce Allah ya jaraba su in suka yi banna ba su jaraba in kuma suka yi aiki na daidai da gyara da adalci to sun ci jaraba haka Allah ta baraka wata Ala yake jaraba bayan sa masu rauni sai Allah ya ba su karfi wani ka jaraba shi da ba da dukiya aka ba dukiya ko da baya da mulki aka ba shi mulki domin sai ya mutu ce ma Allah ya zama wato eh, macuci a zalimi yana abin da ba daidai ba na banna cikin kasa ah, wanda yake ya kamata wanda duk adda rauni na yana da rauni Allah ya karfafa shi an yana mulki ya za a iya samu wannan matsayin yana mulki ba yaya na za a yi a kwato mulkin nan daga wani a bashi ko a kwata kujerar nan daga wane. Wane ya yi shi kuɗi wane ya yi shi jama'a ya yi shi eh, ma har da iya baki ya yi shi amma kuma sai Allah ya kayar da shi sai ya baki. shi ko da ya ji daɗi ya kai kujerar shi ke da sai shi gaba da zalunci bai ma tunawa cewa Allah ya ba shi wani neman bale ya gode abinda kawai zai cewa mun yi rinjaye mun samu kaza mun ka yi kaza mun in mun ka ce kaza za a yi kaza in mun ka ce a bar kaza za a bar kaza ya kamata duk wani wanda Allah ya ba wata ni'ima ya gode ma ni'ima Allah kuma ya san cewa Allah ne ya baki kuma Allah yana ya karɓa da gare shi akwai sauran lokaci lokaci ya yi ko ah, kun ga ƙarshen fir'auna kenan ko a shi fir'auna nan gaba za mu ji yadda aka yi yadda Allah ya halakar da shi ya kawar da mulkin nashi kuma ƙarshen ta bani isra'ila Allah ya dawo da wannan mulkin da daula da shi za mu tsaya nan karshe a ɗari da ishirin da tara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya amfana da mu da wa'annan ayoyin da karanta Allah ya ba mu ikon aiki da su wanda ya ba mu lada baki daya أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته